كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدنا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 wa kulla dalalatin finnari amma ba ba'du yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haduwa da ku a wannan safiya ta ranar talata yau sha bakwai ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa haka ne sha bakwai sha sha biyar ko ni kome kai ni zuƙa da ban mu rabu kuma sha biyar ga watan ramadana hijiran manza Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu daidai da ashirin da bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan makaranta ta alfaruk islamic academy da ke nan unguwar dosa cikin garin kaduna muna cikin suratul bakara mun karanta ayoyi guda ashirin wanda akan su muka tsaya a jiya insha Allah ta'ala kuma yau za mu tashi aya ta 21 akan kalla bismillah 21 ba ya ayyuhan nasu sha tara okay ina ne ai mun fassara ko mun fassara shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين تتشاتر أنتم يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى kamar yadda muka ji a jiya ya yi misali akan munafukai ya siffanta wasu ɓangaren su da wuta ya yi misali da wuta muka ce yana nufin munafukai tsantsa waɗanda suke da aƙida ta munafurci ya yi misali na biyu da ruwa wanda muka ce ɗabi'u na aiki da wani ka iya ɗosanowa daga cikin siffofin munafurci ba tare da ƙuduri a cikin zuciyarsa ba wanda dukkanin waɗannan biyun dai sharri ne a cikin rayuwar musulmi a same shi da su to anan sai ce kadul Barku barqu yakhtafu absarahum yana siffanta mana siffa ta ƙarshe da zai yi na munafukai kafin ya kira ta gaba ɗaya zuwa ga muminai da kafirai da munafukan su kansu a ayar da za mu ji a gaba. Allah ta'ala ce, Kadul barku ya tafi abu tarahun, walƙiya tana yin kusa da ta gannansu, ta fice ganinsu ya zamto ba sa gani gaba ɗaya. Kullama a a lahum a duk lokacin da wannan haske ya bayyana a gare su ma'ana lokacin da suke cikin imani dama mun faɗa wani lokaci suka rayu cikin imani wani lokaci kuma su juya gwargwadon abin da ransu yake nema idan sun ga ni'ima sai abu hannun muminai sai su dawo cikin imani idan ni'iman nan ta suɓuce ta koma hannun kishiyar muminai sai su koma cikinsu dama wannan ita ce siffansu da Allah ya faɗa mu zabzabi na bai na zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula su duk inda ta kwana nan ne sha wannan ita ce siffan mutanen banza tun a lokacin fir'auna kafin ma zuwa annan sulawar sallar don lokacin da aka zo fir'auna da annabi Musa ake bugawa tsakanin kafirci da imani mutane sai suka ce la'allana na as-saharata in kanu humul galibin sanu dai lallai muna tsammanin mu fa 'yan sihirin nan duk da mun ga imani a wurin Musa za mu iya bin su matukar su suka yi rinjaye su suka samu matsayi tun da dama fir'auna ya ce zai ba su dukiya mai tarin yawa to in aka samu dukiya a hannun yan sihiri suka ce to da yiwuwan fa su za mu bi mu rayu tare da su wannan siffa ce ta mutanen da ba mutanen kirki ba waɗanda ba sa yin awo da imani sai dai awo da san rai da kwaɗayin abin duniya tsantsa wanda za su samu ba tare da tuna cewa aljanna ta fiye musu duk abin da suke gani a nan gidan duniya ba to shine anan Allah subhanahu ta'ala ya ce duk lokacin da wannan haske aka a gare su mashaufihi sai su tafiya a cikin sa na imani wa idza azlama alaihim idan Allah ya ci hasken ya duhu qamu dole su tsaya wannan wasu malaman na fassara da cewa akan sirati ne haka zai faru da su Allah ta'ala yace ce yau mai kulul munafiquna wal munafiqati lil ladina amanu zuruna naqtabis min nurikum a ranar da munafukai maza da munafukai mata za su ga muminai su ce ku ɗan jiraye mu akan siraɗi kun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani akan cewa kowa zai hau siraɗi kafin ma manzo Allah ya bayani ƙur'ani da kansa ya fara faɗa yace wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya Allah subhanahu ta'ala ce wa in minkum wallahi ba wani daga cikin ku mace ko namiji babba ko karami musulmi ko kafiri jahili ko malami mai kuɗi ko talaka mai mulki ko wanda ake mulka illa waridu face sai ya hau kan siraɗi ya geta ta samanta kana ala rabbika wannan tuntun ya riga ya kasance a wurin ubangijin. Ka wani abu ne hatman wanda ya zartas maqbiya kuma ya yanke cewa sai an yi ba wanda isa ya sa a fasa saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma a hadisi sai ya fassara mana ma'anan wannan ayar yake cewa lallai wutar jahannama baka ce kirin wutar jahannama baka ce wulik sirabi kuma shi ma baki ne kirin haka a kansa kamar misalin hijab niqabi da mata suke sawa baki an dinka shi da bakin zare kaga ba za ka iya hanyar ko a kusa da kai yake sai ka kalli sosai ka iya gane ga zaren ga kuma yadin amma daban-daban suke zare daban yadi daban amma duk sun saje da su su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce haka sirati yake wani gada ne da aka shimfida shi a saman wutan jahannama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowane mutum zai haushi kuma sai yayi tafiyan shekara 500 a kansa da yake siffanta yadda gadan take yace kaurinta kaman silin gashin ƙwayan idan ɗan adam da za ki iya tsunko ƙwayan gashin idan ki guda ɗaya ki kalli yanayin kaurin shi to kaman wannan kaurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta fadin al'arshi ba irin gadon kawo ce da ake dual carriage ba sannan ya ce a haddu minas saif ya fi takobi tsananin kaifi kamar ki ce da kaifinsa kamar reza wanda Allah sallallahu alaihi sallam ya ce wallahi kowa zai hau kan wannan sirabi din kuma tsawon tafiyar da za a kai tsawon tafiyar shekara ɗari biyar ne to kowa zai tafi ne akan wannan Siradi gwargwadon irin ayyukansa annan sulasun ya ce akwai wanda yake ya murru zai wuce ya shuɗa kan siraɗi kalbarki kamar walkiya fit ya riga ya gama ya Allah ka samu na cikinsu har za su tambaya ina siradin sai a ce ai ita ce kuka wuce yanzu yanzu ayyukanku sun sa ku kun wuce ba tare da sanin ma me ke kanta ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace a siratin nan Allah ta'ala zai mai da zumunci ta koma kaman wata kugiya wata yula mun san kugiya da ke kamo kifi ake kasawa kifi ya kama a fisgo shi daga ruwa to irin wannan kugiyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai rinka jeho su suna wucewa ta tsakankanin mutane yace wannan kugiya ba komai bane face zumunci duk mai sada zumunci ba ruwansu da shi amma duk mutumin da zai sadar da zumunci to shi suke nema za su rinka yagan naman wasu suna komawa ya ce har za a zo lokacin da in suka kama wurin da babu nama sai kashi to nan fa za su jefa mutum ƙasa ne daga nan kuma nasa ta daga ta ƙare nan, sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu za su wuce kaman walƙiya wasu za su wuce kan rishi kaman iska guguwa da take gudu haka za su wuce kun ga dai ai gudun su bai kai na farko ba bai gushe bai na faɗin wasu za su wuce kamar ingarman doki da ke gudu a ƙasa kamar kice lafiyayyen mota mai gudu a yanzu ya ce wasu za su wuce kamar wanda ke sassarfa a ƙasa irin fofoti da 'yan ƙwallo suke ɗin nan na jogin ya ce ba za a gushe ba har sai an zo wasu suna wucewa siraɗin nan tana farkan naman su kamar yadda ake yankan naman kwata za su wuce jina-jina sun tsira amma fata-fata babu kyan gani amma dai kuma za su yi jinya kuma su je aljanna wannan gwargwadon sakamakon zunubansu ne sannan ya ce amma abun ban mamaki shine mutane za su rinka zuba suna ƙasa suna shigewa cikin wutan jahannama ya ce mu manzanni a ranar Allah zai kubutar da mu za mu tsallaka mu ma za mu hau amma za mu riga kowa tsallakewa annan sulasu ne ce muna can karken gaba mu manzanni da aka aiko mu zuwa ga mutane ya ce muna hango tahowar mutanenmu yadda suke zuwa yace amma muna ganin da ake samun zabar gada zuwa cikin gidan wuta mutane na zubewa suna ciki yace mu kan manzanni a wannan rana wallahi babu abin da muke iya faɗi face rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim ya Allah kai aminci Allah ka kubutar Allah kai aminci Allah kai aminci abin ya wuce amma tsaya a wata magana to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan shi yasa hatta sahabbai suna tsoron wannan hadisi idan suka tuna shi akwai sahabin da annabi sallallahu alaihi ya tura su yaki yace in an kashe wane wane ya zama kwamanda. sai dangin wanda aka ce in an kashe shi sai aje sun yi kabbara ma'ana an samu shahidi a cikinsu. su tunda annabi sallallahu ya ce in an kashe wane ya nuna zai shahada za a kashe shi kowa na murna za a samu wanda zai mutuwa shahada a cikinsu saboda tsammanin cewa zai ceci mutum saba'in a family din saboda hadisi ya tabbata duk wanda ya mutuwa shahada zai ceci mutane saba'in a cikin gidansu waɗanda ba za su samu rahama ba sai sanadiyarsa to daga nan ne sai annabi sallallahu da ya faɗa sai wannan sahabi danginsa suka yi kabbara bayan ya juya sai aka ga yana kuka Shi ne danginsa suke cewa za ka yi mana abun kunya ne kowa nasa suna murna kai tsoro kake je ce wallahi ba na tsoron mutuwa manzo Allah ma kansa ya san da wannan ya ce amma abin da nake tsoro shine siraɗi da na tunano wannan hadisin shin zan tsallake lafiya ko ba zan tsallake ba saboda a ƙarshen ayin da Allah ya faɗa ya ce kana ala rabbika hikman maqdiya na riga na zartar kowa zai hau to sai ya faɗi me zai faru bayan an hau din ya ce summa yunajji Allahu alladhina taqaw summa nunajji alladhina taqaw sannan mu kubutar da waɗanda suka kiyaye dokokin mu suka ji tsoron mu a nan gidan duniya wa nazaru zalimina fi hajisiyya sai mu bar waɗanda suka yi zalunci suka zalunci kansu a cikin wutan jahannama gurfani sun riga sun faɗi ma'ana abin da wannan aya ke nufi shine fassaran wancan aya da ke cikin suratul hadid da Allah ya ce idan an hau siratin yau taral mu'minina wal a wannan ranan tunda sirati baka ce sannan jahannama baka ce to zaka ga mu'minai maza da mu'minai mata yas'a suna tafiya nuruhum da aidihim hasken su yana gaba da su a wannan lokaci Allah yana musu bishara wannan tafiya da suke yi su munafikai sai sun hau sai kuma Allah ta'ala ya bishi hasken su shine anan da Allah yake faɗi yake cewa wa idza azlama alaihim idan duhu ya bayyana a gare su suka ga ba su ganin gaban su akan siradi sai su ce masu imani unzuruna da Allah ku dan tsahirce mu kaɗan naktabis min nurikum mu sana, daga hasken ku mu samu mu wuce to dama munafikai suna ma muminai izgilanci a nan gidan duniya shi munafiki gani yake mumini wahalalle ne duk wanda ya tsaya akan imani so da yawa shi wanda ba imanin ne ya koshi da shi ba yakan gan shi wani wahalalle ne a gidan rayuwar duniya kuma akwai zaki na imani wanda babu wanda Allah yake ba sai mutumin da ya tsayu wurin bauta mishi yadda ya kamata to irin izgilancin da suke musu anan da Allah ya siffanta su da cewa innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun Sannu dai waɗanda suka bijire ma Allah suka ƙi yin abin da Allah yake so sun kasance a gidan duniya in sun ga mumine sun yi wani aiki na da'a na imani sai su rinka yi musu dariya in sun ganta da hijabi har su ce zumbuli in sun ganta da niqabi su ce gafa ninja haka aka rinka yi ma mutane aka rinka jifa in namiji ne da ya ɗage wandonsa jifa komai haka duk wanda musamman yanzu ne ma abubuwa suka yi sauki ni na san shekarar da 2001 a garin Kano wallahi aka yi min wani jifan da da an same ni ne imani ba wannan magana ake yi ba kuma laifi na kawai shine mu ɗaliban malam Jafar Mahmud Adam ni ban sani ba ashe akwai hanyar da katutun yan bid'a ne a hanyar ba a bi mu ko mun taso daga jami'a za mu je tafsiri ni dai na ji ana yaran jafar yaran jafar saboda sun ɗage wanda sun barge mu wallahi dutse ne hoge sosai daga saman gida ake je jeho mana shi haka dai Allah ya kubuta to inda gashi na alhamdulillah da jinin malam jafar sunna ta kai inda ta kai to wannan shine abinda Allah ke bambance masu imani da wanda ba su ba a kansa so a takaice dai Allah subhanahu wata'ala anan yake bayanin cewa idan kafirai munafikai sun ga wannan duhun suka ce a jira su sai a ce ƙilar ji'u a ku koma gidan duniya ko ƙilar ji'u ra'akun ku koma bayanku ko suna musu gilancin ku waiga ko suna nufin ai a duniya kuma kun mana dariya ko to shi kenan ku koma bayan inda kuka yi dariya a dan muka samu wannan hasken da kuke gani kuma ku je ku samu faltani sunuran ku je ku samu naku hasken a ƙarshe dai Allah ce faduriba bainahum bisurin ku lahu babun babun batinuhu fihi rahma sai mene wa zahiruhu min qibalihi al'azab sai Allah ya sanya shamaki a tsakanin su da wani irin katanga wanda gabansa kaman air condition in ka sa AC a daki ciki sanyi amma bayan sa fa zafi yake hurawa to wurin sanyin sai zamto muminai ne suke amfana da shi wurin zafin kuma munafikai ne ya Allah kai mana tsari da munafurci Allah ya ce walau sha Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim inda Allah ya so da ya tafiyar da dukkanin jinsu daga nan su. inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai to ina ganin na biya bashin ayan da kace ita ce ko to sai mu je ta gaba ya ayyuhan ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya yi kira ga muminai, ya yi ga kafirai, ya yi ga munafukai. Cikin ni'imarsa da yalwan ni'imarsa, Allah maɗaukacin sarki yana da yalwan gafara da ni'ima. Duk matuƙar mutum yana ban ƙasa, Allah baya ƙyale shi yana kiran shi zo zuwa ga rahama. Har sai idan mutum ne kangare, ya ƙi bi, kuma bayan ya ƙi ɗin ya zamto mutuwa ta riske shi akan wannan abin da ya kangare a kansa ɗin. idan abin ne ya kasance kafirci ne to daga nan an samu matsala ta dindindin in ya kasance fasikanci ne to an samu matsala ita ma dai mai tada hankali in kuma ya zanto nagarta ne to a wannan lokaci sauki ya zo fiye da dukkan wani sauki da dan adam yake tsammani to anan sai Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ma'ana ya ayyuhan nasu ya ku mutane ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku allazi khalaqakum wanda shine ya halicce ku wallazina min qablikum kuma shine ya halicci waɗanda suke gabaninku la'allakum tattaqun da tsammanin za ku yi takawa za ku ji tsoron Allah a Allah ta'ala ya umurce mu da yin bauta ya kirayi mutane gaba ɗaya a wani wuri wasu malaman tafsiri suka ce a'a wannan kiran ta shafi kafirai ne da munafukai waɗanda suka siffanta da wancan mummunan sifa da muka faɗa a baya amma dai a takaice Allah ya yi kira ne zuwa ga a bauta masa shi shi kaɗai sannan kuma ibadatan nan ta kasance ibada wanda akwai ƙanƙan da kai da yi domin Allah a cikinsa saboda Allah shi ne wanda ya farar da wato asalin samun halittar mu gaba ɗaya a nan ya ce shi ne wanda ya halicce ku a wani wurin kuma sai ya faɗi yanda ya halittan gaba a cikin suratul muminun yake cewa wala qad khalaqnal insana min sulalatin za ka yi kawayin ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم أنشأنا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين daga baya kawo ayan gaba ثم إنكم ثم إنكم بعد ذلك لميتون waɗannan ayoyin suna cikin suratul muminun aya ta goma sha biyu zuwa ta goma sha biyar a cikinsu Allah malaukin tsarki ya tsefe bayani akan halittan da ya yi a nan da ya ce allazi khalaqakum wallazina min qablikum a can Allah ya ce walaqad khalaqnal insan haƙiƙa mun halitti dan adam min sulalatin min tin wato mun halitti babanku annabi adama wanda muka ɗauko samfurin halittarsa daga dukkan nau'in laka ko ƙasa a nan ban ƙasa mun ɗauki dukkan nau'in ƙasa mun cakuɗa ta muka kwaɓa ta muka halicci babanku annabi adam shine wallazina min qablikum din bayan nan sai Allah ya ce sauran zurriyansa sun ci gaba da zuwa ne sun maja'alnahu nutfa sannan muka sanya ku da muka yi zamto digon maniyi fi qararin makin a wurin zama matabbaci wanda shine mahaifa bayan nan sai Allah ya ce sun makhalaqna nutfata alaqa sai muka halicci wannan digon maniyi ya koma gudan tsoka muka sanya digon mani nan bayan kwana arba'in ya koma tsoka wanda daga bisani shi ma bayan wasu kwana arba'in din muka sanya shi ya zamto da nama da muka lullube shi muka sa kashi muka lullube shi da nama wanda ana nan sai gashi Allah ya tayar da ku a matsayin wata halitta ta daban har wanda take iya jayayya a ce da ita ta yi ta ki ko a sa ta ba za ta aikata ba abinda kuma aka hana ta ta zakke mishi Allah ta'ala duk da ya faɗi wannan da abubuwan da mutane suke yi bayan an halicce su a ƙarshe dalilin halittar sai ce sun summa innakum da zalika na lamayitun ana nan kuma wata rana ka gama duk jayayyan ka gama duk abin da za ka yi watan wata rana kuma sai a samu labarin cewa wani fa Allah ya masa rasuwa komawansa zuwa ga Allah ya tabbata babu kuma wanda ya isa ya ce ba zai koma zuwa ga Allah ba to anan sai da mana faɗin Allah ɗaukin sarki da yake kiran mu cewa budu rabbakum ku bauta ma ubangijinku dan shi ne wanda ya halicce ku kuma ya halicci dangin jama'a al'ajiyal wanda suka shuɗe kafin naku zuwa idan har kuka yi haka kuka bauta mishi shi shi kaɗai kamar kenan u'iddu anfusakum littaqwa kun tanada kanku domin tsoron Allah dan a ƙarshe ya ce la'allakum tattaqun in kuka yi haka kuka bauta masa yadda ya kamata to lallai za ku samu takawa wanda shine ƙarshen abin da Allah madaukakin sarki yake kira mu zuwa gare shi a magana anan wannan aya ta tabbatar da tauhidin rububiyya wanda shi kuma yake lizinta tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya yana nufin ta Allah ta'ala da duk abin da ya shafi halitta tun daga samar da halitta da juya ta tana karama ta girma ko tana ciwo ya bata lafiya ko tana cikin lafiya ya sa cuta a jiki ko kuma a'a ya raya ko ya kashe in an ce a tauhidin rububiyya yana nufin Allah subhanahu ta'ala shine al-khaliqur raziqul mudabbir shine ke halitta a farko shike azurta halitta tun kafin zuwan ta duniya ke ci da ita haka nan kafin ta zo duniyan ma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi ya faɗa cewa sai an tambayi mutum a duniya shi rabautacce ne ko kishiyan haka sannan kowa zai taho duniya ne tare da arzikin da Allah ya kaddara mishi zai samu kamar yadda wani kuma bai isa ya ci arzikin wani ba to da wannan idan aka taho Allah subhanahu ta'ala ke nuna mana haka a ƙarshe sai mutum ya amsa cewa zai rayu cikin biyayya ga Allah ko kishiyar haka wanda bauta ga Allah shi ke tabbatar ma mutum da samun jin tsoron Allah maɗaukaki ɗin wannan shine kusa abin da ayar take ɗauka na cewan mu tabbatar da bauta ga Allah ɗaukin sarki wanda shi ke mu tabbatar da Allah shi ke halitta juya al'amuran halittan kuma wannan shi zai lizumta mana mu yadda cewa shi ya cancanta a bauta mishi saboda duk wanda za a bauta mishi to dole ya zamto yana yin halitta kuma yana iya kashewa yana iya rayawa wanda kuma ba wanda zai iya cika wannan siffa idan ba Allahu subhanahu wa ta'ala ba a bauta in aka ce bauta ana nufin dukkan wani abu wanda Allah ta'ala yake so kuma ya yadda da shi tun daga abin da ya shafi furuci da akwai bauta a cikin magana bautar da magana kawai ake yi kamar karatun alkur'ani Ka ga shi furuci ne kadai wannan ko kuma a'a akwai wanda da gabbai ake yin su kamar sallah akwai aiki da gabbai a wasu bangarori nata kamar aikin haji wanda sau da yawa aikin haji ma za zaka tabbace cewa aikin karfi ya fi yawa a cikin sa wani lokaci fiye da abin da ya shafi furuci ko kuduri akwai abin da kuma kawai so ake ka yadda da shi ka yadda cewa akwai shi ka gama bautan Allah a cikinsa kamar yarda da cewa akwai Allah yarda da cewa Allah ya daidaita kan al'arshi to dukka abin da ya shafi waɗannan bangarori ka tabbatar ka ije su a muhallin su kamar yadda Allah yake so kuma yi umarni da su to shine a nan bayan ya yi mana wannan shela na cewa a bauta masa a gaba sai yake tuna mana da cewa shine fa allazi ja'ala lakum al ardha firasha ka karanta wannan bismillah الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنزل Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya kiraye mu zuwa ga mu bauta mishi sai kuma mana ishara da abin da zai sa mu kalli girman shi don mu bauta masa ɗin kamar yadda ya bukata ya ce kar ku manta allazi ja'ala lakum al da firasha Allah manaukakin sarki shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zamto shimfiɗa wasu sama'a bina'a sannan sama ta zamto wato gini wa anzala mina sama'a kuma Allah ya saukar daga sama da wani da ruwa fa akhraja bihi min as-samarat wanda sanadiyan saukan wannan ruwan sai gashi ya fitar muku da ƴaƴan itatuwa na marmari rizqan lakum a matsayin arziki a gare ku wanda Allah ya yi muku fala taj'alu lillahi andada don haka nan tunda ko har kun tabbatar da wannan ni'ima da dai kada ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun alhalin kuna sane da cewa duk shi ya muku wancan ni'ima domin haɗuwanku da shi fa ba zai daɗi ba in kuka yi masa butulci a cikin waɗannan ni'imomi Allah subhanahu ta'ala anan ya faɗi mafi girman halittunsa da muke gani don ya ja hankalinmu da su su ne sammai da ƙasai da ya ce an sanya ƙasa ta zanto shimfiɗa a gare ku ku duba ku gani ƙasa da muke kai fa ruwa ne a ƙasanta ruwa ne a ƙasanmu wanda a asali da tangal tangal ya kamata mu yi mu halaka amma sai Allah ya sa duwatsu ya kafe ƙasar ta zauna waljibala autada ya zaunar da ƙasa ta zauna gyam saboda mu ji daɗi wannan ƙasan da ita aka halicce mu da ita muke ajiye aka sanya mana arziki mai tarin yawa da muke tonowa mu amfana da shi kaman gwalagwalai da makamantansu sannan abincinmu ma da muke ci ƙasan nan ita take taskacewa ta asalin wato ajiye mana shi mu amfana ka shuka loka ɗaya na masara kaga kana ɗaukan buhuna a yayin da za ka yi girbi sannan kuma ƙasan nan da ita Allah ya yi amfani wanda yake rufa mana asiri bayan ma mun mutu sun ma'amatahu fa akbara idan mutum ya mutu akan tuna ƙasa ne a sanya shi dan da za a bar shi a saman ƙasa da ya zamto wulakantacce aibantaccen da ba wanda zai so a ce wani nashi an gan shi gashi a rufe ya yaƙu ne a gefen titi ba a rufe shi ba sa shi a ƙasan sai zamto ƙasan ta zamto tara ne a gare shi to wannan misali da Allah madaukakin sarki ya yi, yana nuna mana girman halittansa da ya yi saboda mu gane girman shi mai amsa wancan kira ta ya ayyuka nasu abudu rabbakum a baya da Allah ya faɗa sannan Allah ya ce sama a bina'an mun sanya sama ta zamto gini wanda ga ta nan muna gani kuma ginin wata bata taɓa wata ba wannan saman da muke gani a nan sulasa yana mana cewa sammai shida da suke sama da ita dukkaninsu sun fi su girma sannan kuma wasu ba taɓa wasu ba wannan na nuna gwanan cewa na Allah subhanahu wa ta'ala sannan ayoyin da suka zo suke bayanin halittar sammai da ƙasai da Allah ya faɗa Allah ta'ala ya nuna cewa ma ya fara halittar sammai ne kafin ƙasa to ba mu san ko akwai wani shahararren injiniya da yake fara gini daga sama sannan a ƙasa ba ni dai ban taba gani ba ban san ko ku a garin garuruwan ku akwai ba wannan na san babu ko da yake gara mai kwatance da abin da ya shafi mata Allah ya fara halittar sama sannan ƙasa shin akwai wata hajiya ni ya su ko ta hajiya turka shi wannan ta je danki a ɗakin amarya takan fara jefa jere sama ya tsaya kan iska ta jera wasu a ƙasa kafin a zo a sa gilasai da su waɗannan show glasses ɗin kuma su zauna akan samu haka to babu kaga kenan Allah ta'ala ya nuna gwanancewan shi da iyawansa a ciki kuma sannan daga cikin abin da zai ƙara nuna mana girman Allah shine Allah ta'ala ya halicci duka sammai da ƙasar nan da komai ne a cikin kwanaki shida wala qad khalaqna samawati wal arda fi sittati ayyamin wa masana na'am ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب وما بينهما آية ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة ستة أيام وما مسنا من لغوب Allah ta'ala ce mun halicci haƙiƙa حقيقة mun halicci mai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu a cikin kwanaki shida kacal wani zai iya cewa duk girman sama da ƙasan nan yanzu a kwana shida kaɗai Allah ya sai Allah ya ce ma masana min lugu gajiya ma bata shafe mu ba da mun so a kwana biyu za mu iya yi da mun so a kwana ɗaya za mu iya yi kai da mun so tsakanin kafin da nunin ma sai mu gina sama da ƙasar da abin da ke tsakanin su ba wani wani tsala inama amruna li shay'in za a ku an da lahu kun fayakun to amma me yasa Allah ya dauki kwanaki shi da akwai hikimomi masu yawa a ciki daga cikin hikimomin shi da a nuna mana mu rayuwar mu sannu a hankali take tafiya saboda akwai da ƙasa a cikinta shi ko Allah kin sarki rayuwarsa akwai kamala a ciki saboda Allah wadakin sarki duk wata siffa da yake da ita to siffa ce mai kamala amma dan adam duk siffan da yake da ita duk kyanta akwai na ƙasa a cikinta dan adam yana da rai Allah ma ya ce yana da rai haka ne ko amma dan adam yana mutuwa shi ko Allah alhayyul qayyum rayayye ne da har abada mutuwa ba ta riskan shi to amma Allah daukin sarki kam tarayya da mu a cikin wasu abubuwa na sunaye ko sifa afwan a wasu abubuwa na sifofi saboda ya nuna mana yadda za mu fahimci saƙon da yake so mu ɗauka ba dan namu irin nashi bane misali Allah ɗaukin sarki ya ce yana ji ko dan adam shi ma yana ne yana ji Alamma jin Allah da jin dan adam iri ɗaya ne ba iri ɗaya bane Allah ta'ala jinsa babu mai irinsa don shi jin shi babu tawaya a ciki mu ko namu akwai tawaya shi yasa ko da zai tabbatar ma kansa da ji sai da ya fara kore kamanceceniyar shi da komai Ya ce laisa ka mislihi shai. babu wani abu da ya kama da Allah ku sani dan ma ka ku fada fagamniya ku zo ku cutar da kanku sai tabbatar amma ya ce huwa samiul basir amma Allah mai ji ne kuma yana gani to dan adam ma Allah ya ce yana ji yana gani hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura Allah ya ce inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi a gaba sai ya ce ne faja'alnahu sai muka sanya dan adam sami'an yana ji basira kuma yana gani to a can Allah ya ce yana ji yana gani nan ma ya ce dan adam yana ji kuma yana gani to menene bambancin su bambancin shine wanda muka faɗi namu akwai tawaya na Allah akwai kamala yanzu muna zaune da ku anan. kila kin sa ta share miki daki. ɗaki na fita ta ce gaskiya ni yanzu sai na yi bacci na tashi ke kina tsammanin tana can shara amma kuma bacci take yi ke a ranke ni tsammanin ki ma an gama gyara falo an share kaza an yi kaza amma ba lallai ba ne. sannan kuma ɗan da ka haifa yana can nesa sai kaga kaman wannan tafiyan kaman wane ne fake zuwa sai ka yana ku bari ya matso mu gani amma shi Allah ba a masa haka Allah ya daidaita ka al'arshi amma ya ce hatta ganyen bishiya da zai tsinke ya faɗi a cikin daji yanzu wannan bishiyan da ke gabanmu da wani ganye zai tsinke ya faɗi a cikinta Allah ya san cewa wannan bishiyan tana da adadin ganye guda kaza kuma guda kaza ya faɗi saura ta guda kaza wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin kana duk Allah ya san da waɗannan to kun ga wannan siffofi ne da Allah ke amfani da shi saboda mu fahimta mu gane girman shi shi yasa sai ke cewa Allah subhanahu wataala shine wanda ya sanya ma mutane ƙasa ta zamto shimfiɗa dan su amfana da alkhairan da ke cikin ƙasa din sannan kuma ya musu saukin su tabbata a kanta wanda daga cikin alkhairan da ƙasa ke da shi shine manzo Allah sallallahu alaihi ya ce an sanya masa ƙasa gaba ɗayanta ta zanto masjidan wa tuhura dukkanin ƙasa ana sallah a kanta sannan ana yin tsarki da ita a lokacin da aka rasa wato asalin ruwa da za a yi tsarki da shi sannan Allah ta'ala da ya ce wa anzala minas sama'i ma'a sai ya nuna mana cewa ya shayar da mu ruwa akan wannan ƙasan wanda muke amfana da shi sannan kuma ya zayyana mana ya ƙawata saman nan bilkawaki bi da taudari domin mu shirya da su mu gane inda za mu fuskanta mai kana alƙibla idan al'amari ya rikice mana sannan in dare ya yi ya zamto wani kwalliya ne a gare mu sannan Allah ta'ala saukar da ruwan sama daga dukkan nau'ukan 'ya'yan itatuwa don su zamto arziki ne mata lakum wali an'amikum mu mu ci mu amfana sannan kuma hakanan dabbobinmu su masu su ci lafiya nan da 'yan kwanaki kaɗan za ka ji ana yanzu ai nono ya yi arha in ka je kawo ma da ɗan ɗari biyar ka sai ka samu da yawa me ya faru ruwan sama ya sauka dabbobi sun samu abinci amma a lokacin da yake wahala sai ka ga cewa ya yi ƙaranci shi yasa hatta a zakka idan mun zo fitar da zakka wanda ya noma a lokacin da ruwan sama ke sauka za ka tadda cewa yana ba da ninkin abin da idan a noman rani ne zai bayar ma'ana a duk buhu goma za ka ba da buhu ɗaya a matsayin zakka wannan idan shayarwar ruwan sama ne amma idan shayarwar hannu ne fa wanda kai ka shayar za ka ba da rabin buhu ne rabin abin da kake bayarwa a lokacin damina saboda a wancan lokaci Allah ya sauƙaƙe maka ya baka sauƙi a cikin gudanar da wannan noma ɗin to dukan wannan misalai da Allah ta'ala ya yi ya yi su ne saboda mutum mai hankali ya hankalta ya samu shari'a zuwa ga wanda yake shine mahalaccinsa shi yasa Allah ya misali misali wanda ya kai makura da zai nuna mana cewa shi fa Allah bai da kishiya bai kuma da sa'a bai kuma cancanci a haɗa shi da wani ba saboda duk wanda zaka haɗa shi da Allah zaka tadda akwai tawaya a cikin haɗa shi da Allah nan da kai shi yasa shirka dole ne ta zamto zalunci mafi girma babu wanda zai iya abin da Allah yake yi ku duba gwamnati kaɗai ku gani duk wanda yake shiyarci wata gwamnati za ka ga gwamnatin nan haikan takan tashi ta fata-fata da mutum kuma bayan da ya iya da ita saboda ne saboda karfin da take da shi da isan iko to ina ga kuma wanda shi ya halittan gaba ɗaya? a ce an tauye haƙinsa da isa ba kuma na sha faɗa so da yawa babu wanda ya kamata su fi nisantan shirka kamar irin wato asalin mata a cikin al'umma sabili da sun fi kowa jin zafin zamantakewa da wani wanda ba su ba a lokacin da suke zaune da abin da ransu yake so sukan ji babu daɗi a rayukansu a bisa al'ada da ɗabi'a to amma kuma in ka tuna cewa su ma ɗin fa kawo su aka yi ɗawainiyarsu ake ba su ke makansu ba to ina ga wanda shi ya halitta shi ya samar da halitta kuma ya ce a kaɗaita shi amma a ce bai isa ba kai ka san ba za a zauna lafiya a irin waɗannan lokuta ba Allah ta'ala shiryar da mu kuma ya ba mu ikon kaɗai shi a cikin bauta to wannan sifofi da Allah ya nuna mana na halittun da yi suke nuna cancantan shi da a bauta mishi kuma ba tare da haɗa shi a wani ba can da nake maganan tauhidin rububiya yana da kyau mu ƙara gane muhimmancin tauhidi da illan shirka da Allah ce a kaɗai shi da bautan nan saboda a cikin abin da ya shafi eh, rububiya ya ce abudu rabbakum kun ka galmar rabbu ita ke tabbatar da rububiya gare shi wannan rububiyan ya ɗauki abin da ya shafi halitta azurta shi da kashe shi da raya shi kamar yadda ne bayani to mutane a zamanin jahiliya da yawan su ma ba su rinka yin shirka a cikin abin da ya shafi rububiya ba amma abin da zai baka mamaki shine da yawa daga cikin mata a wannan zamanin suna kuma hada Allah da wani ko zakke wa wani ɓangaren abu na manyan zunubai ta wannan babi ɗin me nake nufi Shi ne zuwa wurin bokaye da 'yan bori da 'yan tsubbu wannan fitina ne da take ci kamar wutar daji a cikin wannan al'umma kuma yana daga cikin abin da ke fusata Allah matsanancin fusantawa manzo Allah sallallahu alaihi Wasallam yake cewa man ata arrafan aw kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi ce ku tsaya ku ji man ata arrafan duk mutumin da ya taka da kafansa ya je wurin al-arraf dan duba al-arraf shine wanda zai duba ya ce auren nan ya buga ƙasa ya ce gaskiya kar a yi shi a wannan wata akwai ƙura kasuwancin nan kakka fara a watan nan bari sai tauraro kaza ya matsa guri kaza wannan tafiyan kar a yi shi yanzu wannan auren kar a yi kaza wannan kazan kaza shine al'arraf ko abu kaza da ya bace an ɗauke wane a ce yana nan a raye amma yana shan wahala gashi nan mun gani auka hinan ko wanda zai bada kulumboto ƙulumboto a ce ai in dai farin jini ne sai dai in layan nan ba ta jikinki samari sai kin ture ko kasuwa in kika fara ganin kasuwa ai jari ma sai kin ƙaro ba zai isa ba shine kahin wanda zai bada wani abu na kulumboto wanda sau da yawa na sha kwatanta wallahi ko tashan mota ka shiga ka kalli kasan su tiyarin da yawan direbobi sai ka ga layu daure a jiki an ɗaɗɗaure su ni har sai da na zo ba kallo saboda kai ta samun ma rashin kwanciyar hankali kai magana kuma ba daina za su yi ba to irin wannan Allah sallallahu alaihi ce duk wanda ya taka ya je wurin su ba fa shi yayi ba ya taka ya je wurin su Allah sallallahu alaihi ce to ina sanar da ku wanda ya wannan aikin faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kafurce ma abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shine alqur'ani to kun ga wannan zai zanto kenan raina wa Allah ne a babin tauhidin rububiyarsa dan shi ke arziki in kana neman arziki fabtagu inda Allahi rizq nema arziki yana wurin Allah kuma hanyar samunsa shine fa'buduhu ka bauta masa washkuru lahu kuma ka gode mishi duk inda kake ji kana son wani abu na duniya kai ba a baka ba ba a yi maka gata ba ba yi kaza ba da za ka je ka ga wani wanda ke cikin jaraba wallahi da ka san kai sarki ne a inda kake duk irin wahalar da kake ciki wani yana wahalar da tafi cikin taka shi yasa wani bawan Allah suna tafiya shi da abokinsa sai abokin ya ga wasu irin gidaje masu kyau kawatattu an gina su sai shine abokin ya kalli shi ɗayan wanda ya kalla ya masa maganar malami ne wanda ba malamin ba sai ya ce ma shi malamin wai duk muna ina aka raba waɗannan arzikin ne me yake nufi su sun rako wasu duniya kamar yadda wani ke wasu ke faɗi shine sai ya shiru wani wuri za su tafi amma sai masa dabara ya ce rakani da Allah mu dan tsaya asibiti ya ɗauka dubiyan wani za su suna shiga sai tambaya ce da Allah ina ne accident and emergency ward ko A and E yace da Allah ina ne accident and emergency ward aka ce gashi ta ce da Allah to za mu dan shiga ne suna shiga da abokin sai ga wani a karye kafan shi a daure yi kwanaki kuma ana gaya shi sai nan da wata kaza za a sauke kafan ga wani na da bandeji ga wani can cikin jini bai ma san inda yake ba shi ba a ma iso kansa ba ko zai rayu ko ba zai rayu ba Allah kaɗai ya sani to shine sai ya kalle shi ya ce to su kuma waɗannan bayin Allah muna ina ka raba musu waɗannan cututtukan ma'ana ka kasa tuna an maka ni'ima ga wasu ma suna neman su zo inda kai kake ba su samu dama ba kuma ba ka fi su alkhairi bane a wurin Allah jarabawa ce kawai to daga nan ne sai tunaninsa ya sauya akan wannan da aka yi kwa musulmi a takaice waɗannan ayoyi da muka karanta na farko suna kiran mu zuwa ga mai imani da rububiya wanda shi shike lizumta mana mai imani da ta Allah da bauta wato uluhiyya kenan sannan kuma Allah ɗaukin sarki ya halarci dukkan komai kuma shi ke azurta bayinsa don haka ya sa ya zamto dole a bauta masa shi shi kadai na uku mun fahimci cewa tsoron Allah wani matsayi ne mai girma wanda ba a samun shi sai ta hanyar bauta ma Allah shi shi kadai don ya ce da kun tattako sannan fa'ida ta hudu da za mu samu a waɗannan ayoyi ne a halittar Allah mafi girma da ni'imarsa a nan gidan duniya ni'ima ce mabayyaniya wanda kowa ke iya gane ta kuma yana daga cikin bayanin girman ni'imomin Allah a ban ƙasa shine wannan ni'imar da Allah ya faɗa ta ruwa da ƙasa da komai har kafirai waɗanda ba musulmi ba duk Allah ya ba su dama su amfana da shi Wani yana nuna yalwan ni'imar Allah da girman ni'imarsa Allah ka sa mu samu ta duniyar da ta lahiran baki ɗaya sannan darasi na kusa da ƙarshe da za mu samu shine Allah yana azurta muminai da kafirai a nan duniya duk su amfana da ni'imomi amma a lahira muminai kaɗai suke iya samun ni'imominsa na ƙarshe shine Allah ya haramta shirka mai girma da ƙaramansu akwai shirka babba wanda take fitar da mutum daga musulunci akwai kuma ƙaramin shirka wanda su ne sirriya da makamantansu su ma dai duk suna cikin nau'in kaba'ira wanda Allah ta'ala ya hane mu a kansu na ganin sai mu taƙaita nan insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a ayi na gaba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya alada wannan muka yi kuskure Allah ta'ala ya fiye mana sai mu ɗauki littafi na gaba